Bahaushe yana da wata al'ada mai suna tashe. Tashe shi ne yara da samari ko 'yan mata su fito wani wasa bayan an yi buɗe baki wato bayan an sha ruwa sukan yi bisalo kala-kala wajen yin waɗannan wasanni. Wasu sukan birkita halitta su yayin da wasu suke jirkita shigar su Masu birkita halitta sukan shafa hoda ko wani abu makamancin haka ko su juye su mai da kansu kamar tsofaffi ta hanyar sanya auduga akan fuskokinsu. kamar da wasu kuma ke canja su? wasu su sa kayan mata alhalin su maza ne ko maza su sanya kayan mata alhalin su maza ne wanda hakan haramun ne Allah ya tsinewa mutumin da ya juye kansa daga namiji ya koma mace ko kuma mace ta juyar da kanta daga mace ta koma namiji ko kuma namiji ya sa kayan mata ko mace ta sa kayan maza Wannan wasa na tashe a ƙasar Hausa wani lokacin yakan faɗakar ya ƙayatar, amma kuma a wani lokacin kakan haɗu da abubuwa na jahilci da tumasanci a cikin su. Yana ɗaya daga cikin tashen da na gani ya ƙayatar da ni kuma na gamsu cewa akwai faɗakarwa a ciki. Wani tashe ne wanda wasu yara ƙanana suka yi, wanda a cikinsa akwai darasi mai girma, ko mu ce akwai saƙon faɗakarwa ga 'yan mata da sauran matan aure zaurawa waɗanda suke rina fatar su su tashi daga baƙaƙe su koma farare kai abin ya lalace ma wai fahar da samari wani lokacin ma fahar da magidanta sai ka ga mutum da aurensa yana shafe-shafe kamar wani ɗan daudu na'am kamar ɗan daudu mana domin kuwa ɗabi'ar namiji ya rika shafe-shafe sifa ce wacce mafi yawan 'yan daudu suka siffantu da ita kai ma iya cewa bayan sanya kayan mata da yin gwalangwaso irin na 'ya mace 'yan daudu ba su da wata alama da ake iya gane su dandanan irin yin shafe-shafe. ya cinye mini barin fuska. Ke kika raina halittar Allah ke kika sai cuta da kuɗin ki ɗan mata ku daina bilicin. Ga abin da bilicin ya min ya cinye mini barin fuska. Ke kika raina halittar Allah ke kika sai cuta da kuɗin ki ɗan mata ku daina bilicin. Ga abin da bilicin ya min ya cinye mini barin fuska. Ke kika raina halittar Allah ke kika sai cuta da kuɗin ki ɗan mata ku daina bilicin. <laughs> Duk da kasancewa a cikin irin wannan tashen akwai wata ɓannar bayan maslaha ta faɗakarwa wacce za a iya ji daga bakin yara da maslahar nishaɗantarwa ga masu azumi to amma kuma akwai ɓanna mai girma a ciki shine lalata tunanin yara tare da koya musu roƙo wanda hakan ba ɗabi'a ce mai kyau ba. a jiya ne gwamnatin jihar kano ta shelanta cewa ta hana yin tashe a duk faɗin jihar sakamakon wani abu na rashin kyauta wanda ya bullo yadda ake samun wasu samari dauke da makamai suna bin mutane da sunan tashe su ba roƙo suke ba a'a ta'addanci suke aikatawa su kan mai uwa da wabi a wani lokacin su lahanta wani lokacin su ɗauke wayoyi na mutane. jama'a assalamu alaikum ga wata sanarwa daga rundunar 'yan na jihar kano rundunar 'yan jihar kano a ƙarƙashin jagorancin kwamishinan ta CP Sama'ila Sha'ibu duka FSI da sanar da al'ummar jihar Kano cewa an dakatar da gudanar da al'adar nan ta tashe wanda ake yin ta daga goma ga watan Ramadan. Wannan ya biyo bayan fakewa da wasu ɓata gari suke yi da al'adar ta tashe su yi faɗan daba, kwacen waya ko kuma ta'amali da miyagun ƙwayoyi. Kwamishinan 'yan sanda ya umarci dakarun 'yan sanda da suke aiki a wannan jiha domin tabbatar da wannan doka. Duk wanda ya karya wannan doka to ko shakka babu dokar fa za ta yi aiki a kansa mai sanarwa sp abdullahi haruna kiyawa kakakirin na 'yan sandan jihar kano a madadin kwamishinan 'yan sandan jihar kano cp samaila shaibu ko fsi to idan kunne ya ji jiki ya tsira wannan abu da jami'in hulɗa da jama'a abdullahi haruna kiyawa ya ambata abu ne da na gani da idona domin kuwa mutane da dama sun sha da kafarsu a lokacin da wasu gungu na samari suka keto cikin gari suna yin wannan tashen wasu dauke da makamai wasu dauke da madokai suna yin wani irin ihu kai ka ce rundunar yan bandaga ce ta kotso cikin gari yayin da na tambaya sai aka ce yan tashe ne to amma kuma sai daga sabanin abin da muke gani idan ana yin tashe domin ana wannan tashe din akan samu yara su kewaye waɗannan masu tashen suna kallo mutane suna tsaitsaye suna dariya ana nishaɗi da ƙarshe su ɗauko wani ihsani su danka wa masu wannan tashen ta ma su fa waɗannan guduwa ake kamar da ake gujewa 'yan ta'adda 'yan bindiga wannan ce ta sa na tabbatar da cewa wannan abu da aka ɗauko ba zai taɓa samun gindin zama a jihar Kano ba. Kwatsam sai na ci karo da sanarwa cewa rundunar 'yan sandan jihar Kano sun haramta wannan ɗabi'a ta tashe sakamakon wannan mugun aiki na daba da ya kutso cikin al'adar tashe ɗin. Wallahi wani abu ke mugun ba da dariya. Kusan menene? Hmm. Wai don Allah me za mu kira namiji mai bilici Kana namiji. In an shiga ɗakinka, gora-gora na karo white ko amarya za a kai sai an mata danki da su kana shaho mai kai bilicin to ka burge wa wa za ka burge shi kallon dan taka da allah ya maka matsalin menene yake baka kada ka manta duk yanda kake wallahi komin munin ka baka rasa mace da za ta ga tana mutuwa maka amma ka ga mutum wai yana bilicin wani wallahi in ya buɗe ƙafar shi wai namiji fa kenan in ya buɗe kafar shi wallahi baka iya cin abinci kyama duk ka tuna da ƙafar nan na wallahi sai ka ji kaman ka ya amai kana namiji kana bleach haba muzaya kuna mana haka yawon ta yi yawa ga mace ga asali wata kamar dunya saboda baki amma ta dawo saboda bilicin ta koma kamar kosai duk bilicin ne to sai mace duk ta shaye huskarta kai kana ganin mace jajawur kamar ba indiya da ka sa a jikin kana bida ka kashe yan kayayyakin ka ana kai ma ita da ta kadi ba ga gile sai gane ta abun gawai ashe ka ga bilicin ne ga huska can jikin ba hadisi na imamul bukhari rahmatullahi alai wanda ya rubuta a cikin kitabun nikah nasiha ne zuwa gare ki zuwa gare ni zuwa ga iyayenmu mata gaba daya hafizahunna Allahu azza wa jalla annabin Allah tsira da amincin Allah sabata gare shi ya kira jinsin mata tara da Allah ya tsine musu albarka duk tausayin annabin Allah da ya fi kowa tausayi a duniya laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim wa ma zalika yatsine musu albarka hadithin ya ce wani hadisi ya kira annabi ya tsina wani Allah ne la'anallahu alwashima والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والنامسة والمتنمسة والواشرة والمستوشرة والمغيرات للحسن لخلق الله عز وجل wannan nau'i tara dukkaninsu Allah ya tsine musu albarka dole ki karkada kunnen ki uwa musulma ki saurara in kina ciki ki fita da gaggawa saboda baki san za zaki mutu ba in baki ciki la budda an taj'ali hijaban bainaki wa bain ma'asiyati Allah azza wa jalla fi mithli hadhihi al-ashya al-qabiha na farko Allah ya tsine wa alwashima mace da ke yin irin wani zane da mata ke yi a rika sa a ɗanyi wani ado a fiska a rika saka wani abu ko baki-baki a ciki wanda take alwashima mai sana'ar yau walmustaushima da wanda aka mata walwasila da wanda aikin da shine attachment na gashi ba ta da aiki sana'ar shine attachment na gashi yanzu akwai wanda ake sabon yayi da ulu ake yi Allah ya yake da gashi kaɗan sai ta ce wai sai yayi yawa to wanda sana'ar ta kara gashi ne Allah ya tsine mata albarka na hudu kuma sai ce da wacce aka mata ta ba da kanta a mata attachment ita ma mai matsayinta Allah ya tsine mata na biyar sai ya ce wa annamisa wacce ce annamisa wacce ce annamisa mai kankar haƙorinta don ta yi wushirya annamisa wanda take kankare wata haƙora don yi mata wushirya wal misa wanda ake kankare mata haƙorin don a mata wushirya duk wannan iyaye mata da dama suna yi Allah ya kare su na bakwai sai ya ce walwashira akwai shi ma wani abu da mata suke a jikin gashinsu shine alwashira da da yawanci abin da ake kala-kala ne amma yanzu shine rina gashi a yi asawa gashi wancan a tatimi ake magana wannan kuma shine me rina gashi dayin da ake yi wane kala ne ya halatta a yi to a yi bahas biya kayi lalle ya halatta dauki littafi ko da riyadu salihin min kalami sayyidul mursalin na sheikh abu zakariya ya haibu na sharaf annawi rahmatullahi alai abin da aka fi sine wa kai tsaye shine kana baki to wanda aikinta take wata da wanda ake mata ta takwas ita ma Allah ya tsine mata sai na tara almughayyirat mai canjawa lil husni dan da ya kyau li khalqillah halittar Allah shine kamar mai bleaching wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubattikunna adhanal an'ami wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah masu canja halittar Allah Allah tsine musu albarka iyaye mata a duk duniya ba ne jin tausayin mu mu da ku irin fiyayyen halitta Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa sallam duk duniya ba mai jin tausayin mu irinsa wa ma'a zalika yace Allah ya tsine muku ko kuma shi ya tsine wa masu aikin wa zai kwace ku idan mai tausayin ku a duniya yayi wannan magana annabin Allah fa yana bayyana yadda Allah ke jin tausayin mu hadisi a bukhari yace mace ce za ta iya daukan dan da ta haifa ta jefa shi a wuta mara suka ce ya za a yi wanne faru a duniya mace ta jefa danta sai ya ce to yadda Allah yake jin tausayin ku ya fi yadda take jin tausayin danta duk da wannan aka ce Allah ya tsine wa matan albarka yau ka dubi yadda mata da dama suke bleaching ga duk wanda ya san illan bilicin daga ya ga jikinsu ya san akwai wajibi ne iyayenmu mata su daina wannan daga cikin illolinsu wannan gaba na uku na hudu nasihar mu gare su iyaye mata shine zina zina wannan ya fi faruwa da 'yan mata bilicin ma fi faruwa gare su attachment ya fi faruwa gare su tabarruji duk ya fi faruwa ga 'yan matan amma wasu daga cikin matan aure ma suna yi kula ga wannan gaba na hudu zina wani zai ce ai ba kowace ke zina ba menene matsayin mace da sanya turare a jikinta ana jin kanshin tana yawo cikin maza hadisi na imamu abu dawud da rahmatullahi alai wanda shek ahmad shakir rahmatullahi alai ce hadisi ne hasan innal mar'ata idan sabtara da kharajat wa sami'a an-nasu tayyiba wa hiya kaza wa kaza ya'ani wa hiya zaniya wannan me matsayin sanya turare a fita iyaye mata matsayin ki na mai aure me kike bukata ki bayan nan daga cikin abubuwan da ake nazina ake renawa akwai gaisawan maza da mata hannu da hannu ya shi faruwa ga 'yan boko ita ubanta yana ganin ta tana jami'a bai damuwa da me take yi sai ta mika wa namiji hannu su gaisa uban na magani bai dame shi goni ka je ka ga wasu daga cikin mata ba duka ba wasu yadda suke rayuwa ko a secondary school yau yau a secondary fa ana gaisa maza da mata mai matsayinsa a musulunci matar da ke gaisa da namijin da ba nata wa matsayin zina ne ga hadisi na imamu abu dawud rahmatullahi alai wanda sheikh muhammad nasir rahmatullahi alai yace hadisi ne hasan cikin sahihul jami' annabi Allah na cewa al ainan tazniyan wal rijlan tazniyan wal yadan tazniyan wal farj yazni ido biyu na zina kallon abin da bai halatta ba hannaye biyu na zina bangaren a gaisa da wanda bai halatta a gaisa ba kafafe biyu na zina a je wajen sabon Allah da su sannan al'aura na zina shine zanar da aka sani a zahiri wajibi a nisanci wannan daga cikin musifar da nake nasiha zuwa ga iyaye mata na biyar shine ishu na hawa a taba muna magana akan hawa a taban mace ɗaya yau ya wuce ɗaya ɗazun nan kafin ya taho wallahu alama kulu shahid akwai aminu na suleiman muhammad lecturer ne a nan atbu agri economics department sanda ya zo gida yake gamin abin da ya gani ya tayar masa hankali mata ne fa sun kai uku ya'yan musulmi akan taba daya har kan tanki mai taban ya dauke su yau fa double ma 3 in 1 ake ana 4 in 1 matan musulmai aina na bi hada ya ukhti ta kulin amama Allah azza wa jalla yawm al-qiyama idha su'ilti an dhalika mai zaki ga Allah gobe kiyama akan wannan ga hadisi riwaya ta imamu Abu Dawud rahmatullahi alaihi Sheikh Muhammad Nasir rahmatullahi alayhi ka hadisin a mujalladi na farko a silsila sahiha cewa hadisi ne hasan annabin Allah yake cewa da jikinka ya shafi jikin matar da ba ta ka ba gara dinke kanka da kusa shi maka alkhairi gobe kiyama to muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon yin aiki da waɗannan nasihohi masu amfani wa sallallahu baraka ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh